kenan idan ka haka maka gurgunta noma baka bai mutane kwanan gwiwa na noma ba ya kamata ka bada halaccin a tsaya illa iya ka da za a iya sai abu lokacin ka a ce yake a lokacin to idan an cinye su to da rani kuma a cinye dole sai wani ajiye ya kai rani wannan wani gwamnati ne yan kasuwa ne bambanci tsakanin mutane masu imani da takawa cikin harkokin kasuwanci da wanda ba su da imani da takawa shi ne shi mai imani da takawa zai kai abu kwano ɗaya naira hamsin lokacin rani sai zo sai jiki ko 65 ko 70 ya hakura da riba kadan mara imani mara takawa mara tsoron Allah yana son sai ya kai 100 sai ya kai 110 sai ya kai 150 ya nan kasu uku saboda baya da sosai baya da jin baya da rahama to kuma wannan shine amfani inda gwamnatocin mu za su yi dabara sai daga cikin hanyoyin karfafa noma da kaka su rinka ware miliyoyin kuɗi suna sayan kayan abinci su ajiye domin idan ma ba ku sai zero da dawa da masara da shinkafa ba kamfanonin giya daga kudancin kasar nan sun suke zuwa su sai masara a kasar nariya da kasar Kudu wada a jihar Kano da Garko da sauran wurare su tafi da ita a yi barasa nan mutanen mana biyu ba saboda duk ɗan kasuwan da zai sai kayan abincin irin wannan wuri wanda yake da kuɗin da ya sa a kori ɗaya ne ko a kori biyu saboda kasuwancin ya riga ya tare sai ya inyamuri daya ba musulmi ba ina nufin armin inyamuri guda daya daga jeran wandansa sai ta da trainer biyar shida wani goma da kudin sa a makale cikin da jeran wandansa ka tafi can wurin don a je a yi jiya kuma nan mutane suna jin yunwa saboda ba mu da tsari na ma'aikatun ayyukan gona na gwamnatocin jihohinmu ba su da tsari na tallafawa noma tsari mai kyau waɗansu suna da yi amma waɗansu kwata-kwata jihohi ba sa kawai to ka nan gurin ya mata mu faɗa ku idan baka da abinci baka iya tsayawa da kafarka in baka da abinci kuma baka iya rigima in baka da abinci kuma baka iya faɗa baka iya kwato haƙƙinka da aka kwace maka ballantana wanda kake sa ran su samu nan gaba menene hukuncin karatun boko a cikin addinin musulunci to bari kan da ku menene boko me boko ilimin zamani wani ya bada kaza sai mutum karatu sai mutum sana'a shi kenan ko ka ce musu sana'a ko ka ce ilimin zamani ko ka ce karatu to waye ya harin haramta karatu to waye ya ina mun ilimin zamani to waye kuma ya harin sana'a kaga wanda ya zama jahilci mai da wani zai ce boko haramun ne ka iya cewa kila hanyar da ake bayar da boko ya zanto akwai kuskure ta ku da ya'ya maza da mata baligai a ɗakin karatu guda ɗaya wannan akwai kuskure a cikin hanyar amma shi karatun ba kuskure bane ba hanyar sai aka samu kuskure to sai a gyara hanyar sai a ci gaba yanzu kawai dan guda ya fada cikin ruwa na ina jin kishin ruwa sai ce kai kudan ka zaro ne gurin gudan ruwa da wuce ruwa ne zan sai in ne ya ci sai sai jin kishin na ba kike nan ba a gyara hanyar da za a bayar da boko ita ce magana amma ba boko ba boko ba shine matsala ba hanyar karantar da boko ita ce za a iya samun matsala a cikin ta amma shi kanta karatun sana'a likitanci ne duk abin da ake karantawa daga cikin fannoni gane su wanda ake da matukar bukatar su ne a cikin rayuwa ta to idan mutane ba karanta su kuma sai ne yau ne muke kada nake jin wani rahoto a cikin wata cikin talabijin cewa inda aka fi shan wahala ta kayan a ta abinci ita ce Afirka amma kuma Afirka ita ce kaɗai yankin duniyar da ruwansu mai kyau rarrar ruwa tsakanin na ƙarƙashin ƙasa wanda ba turansu ba da wanda yake yawo a cikin a a cikin rafi namu da kududdufai namu da kwari namu wannan ruwan da yake cikin mu gaba ɗaya Afirka muna amfani da kashi hudu cikin ɗari ne casa'in da shida cikin ɗari ba a amfani da ko don noma ko don kiwo ko don sha ko don abinci me ya kawo rashin amfani da shi ilimi ko jahilci to ka gani in mutane da ilimi ta gaba su amfana da wannan amma ko sun mutane tala'isi fil bayda'i yaqtuluha az-zama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmud tambar taguwa a sahara an sa mata salka ta ruwa a gadon ita ruwa na neman kace ta dan ba ta da dabarar da za ta tsaya ta sauko da wannan salka din ta bude ta tsaro. to haka muke tafiya muna tafiya kan arziki ba mu sa akwai su ba muna bi cikin sa ba mu sa akwai su ba saboda mun karatu to da karatun boko abin ne mai matukar muhimmanci a cikin rayuwa amma abin da yake wajibi a gyara shi hanyar bayar da karatun boko idan akwai sun gaba a cikin sai a gyara ka wannan kuma gyara yana da mataki mataki tun da muna bin tsarin na federation a wani bangare na sun gashin kai na jihohi tsarawa kansu siyasar bayar da ilimi wani sun tare ba za su yi maka ba a makarantun ku na sakandare in kun ware maza daban mata daban a makarantun ku na sakandare in kun ce yan mata su sa hijabi a nan jihar barno a jihar Yobe shike nan waɗanda suke wata jihar daban ba wannan ba a bayansa a ikiti a ina ko sai kuma sun ce za su fi tsoron haihuwar uwarsu sai mutum a Najeriya kuke ko yan Najeriya ne in ne ya masa ike amma ku kyale ma mutum hijabi bayan yarinya ta sa dan tobi ta sanya zane ta sa dogon riga har kasa yudunina alaihinna min da nabiyihinna zalika adna an yi rafa da falayi zai su je su wannan kasa daya al'umma daban-daban ba wai kasa daya al'umma dai ba kasa ɗaya al'umma daban-daban tana cikin amma wannan kwayar wake wasu fi shinkafa suke nan ko wanda ko fi kansa ba yanda za a yi shinkafa ta rikide ta zama wake ba yanda za a yi wake ya rikide ya zama shinkafa amma kuma wake ba zai ci shinkafa ta fi daga cikin plate na jin kankanta ba ita ma shinkafa ba za ta ci da wake ba ta fi daga cikin wannan plate na jin kankanta ainihin sun gane wannan yana cewa babban musibu da kuke damun sa shi talibi ne kuma ba da za a yi makaranta sai ya shiga tafsi to kuma galibin idan ya shiga tafsi za a shiga da mata da wani ya shiga da alwala ba ta kare ba ya zai ta ba ga mana in da ya shiga da alwala sai ta kare yake yana cikin shekaru na balaga abin yana damun sa ya rasa inda ya sa shi dole ya shiga tafsi to kuma wani lokacin ba a yi ba lokacin an faɗi da mata to kaga wannan shine amfani idan aka samu wadatattun kayan sufuri daga gwamnatin jiha motoci a ware a ce waɗannan na mata ne waɗannan kuma na maza ne idan aka wannan misali zai ba da kayan kwarai da gaske muna fatan jihar Borno ɗaya daga cikin jihohi na addinin musulunci a arewa masu dogon tarihin addinin musulunci za ka samar da kayan sufuri don ɗaukan mata kaɗai wanda ta namiji zai zai turmi da su a ciki ba kuma mun ga alamun haka abin da yasa nake mun ga alamun haka muna sa rai dole zai iya yin wannan ko shakka babu na farko dai yana da karfin halin da in ya tashi a zuciya in ba ya tsoro sai dai in ya tashi ba in ya tashi ba ya tsoro zai yi na biyu kuma wato an ce wai juma'a da zai ko daga laraba ake gane ta tunda yanzu an kirkiro ma'aikata ta shari'a ta ta harkokin addinin musulunci ministry na islamic affairs a nan jihar borno kuma an sami kwamishina wanda ake kyautata masa mutum ne mai kwazo da himma an sa to kun suka ba wannan alamu ne masu kyau muna fatan wannan kyakkyawan niyya Allah ya yarda ita kuma muna fatan Allah sa ayi wannan ɗaya ne daga cikin muhimman ayyuka da gwamnatocin mu da su in kun kika sun tallafa wa mata din mata yanzu ba wai rabin al'umma bane sun fi rabin al'umma wani mai hikima yake cewa mace ita ce ta haifi rabin al'umma kuma ita ce rabin ɗaya ba haka bane ba sun ne rabin kuma suka haifi rabin ba ruwa da mata bane ba to duk wanda ba mace ba waya hadisi shi ko mace haifi ma'ana dai masu ce rabin al'umma kuma ita ta da ɗaya rabin ma'ana wata magana ce ta hikima a cikin a nan wurin da so uke adadin mata ya kai a ce an samu musu kayan sufuri da idan aka yi wannan zai taimaka waɗansu gwamnatocin sun yi su jihar da wannan kokarin a jihar zamfara mun ga motoci da dama da aka ware dan mata a jihar kano sun an jarraba haka an ware ababen hawa dan mata dukkan wannan yunkuri ne mai kyau duk da cewa yana karan sa amma idan aka ci gaba zai zai karu sai kuma wannan ya bayar da samfur da sauran yan kasuwa waɗanda suke da kishin addini sai su je motoci su ware su kuma dan mata waɗansu dan maza sannan yan union a tafofi a kwanaki a kuma a nan wajen wanda suke da kokari wajen eh, wajen fasa ofis ko bakin kasuwa ko wannan mutane Allah shi musu albarka wannan inda an samu tuta ta sa irin waɗannan a duk barna haka ne ai da ba magana tsayawa suke ba da za a yi tsanin miji haɗu da mace a cikin abin nan dole kuma ware nan wajen maza da wannan wajen dan zauna lafiya wannan wannan Allah shi musu albarka ko muna fatan kar Allah ya darje da su Allah sa dukkan goma su biyu su kuma dai ne su ba da hakan kai to kaga abin da yake bukata haɗin kan gwamnatoci haɗin kan ƴan kasuwa haɗin kan ƴan union ƙungiyar direbobi da ƙungiyar direbobi na masu bas bas su ba su ba da haɗin kai kowa ya ba da gudunmuwar su dan addinin musulunci gaba dan mu gyara tarbiyyar garin mu mu gyara al'ummar mu gaba daya ah, sun daina ah, ah, mu da yanzu ba sun daina ba daga bakin Allah shi ya albarka ni da ni da ya zuwa da mun na yi ko ba haka ba Allah ka su cigaba su tsara akan na da ku ku dena idan muka yi addu'a ai ko ba su yi ba tambaya ta karshe wannan bawan Allah yana tambaya kan cewa mutum ne ya mutu mutum ne ya mutu ya bar yar uwa ke kikiya idan an ce ke kikiya uwa ɗaya uba ɗaya sannan kuma ya bar kanne wanda uba ya haɗa su banda uwa sannan kuma ya bar waɗansu kallon daban wato ainihin a uwa ta haɗa su banda uba menene rabon kowanne a cikin gado Sannan da ya mutu kallon fari na ɗauka waɗanda aka bari yan uwa na uba ɗin nan maza ne da mata to amma bai yi bayanin su ba ya ce kanne wanda uba ya haɗa su bai yi maganar wannan kanne maza ne da mata ko mata ne kaɗai ba amma dai duk inda ta je ta zawo ga yadda an za ta kasance insha Allah ita dai hakikiya tana da rabin dukiya wannan za ka halalo shi a aya ta karshe ta cikin surtu nisa ya sabtu naka kullu Allah yusikum fil kalala in yuridu an halaka laysa lahu wa lahu lahu uktu salaha yisfu ma saraka salaha yisfu ma saraka sai mahaifiyarsa mahaifiyarsa tana da su da sai ɗaya bisa shida na dukiya ɗaya bisa shida na dukiya wani abu wani da kulli wahid min huma sudusu min ma taraka in kana lahu walad fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abahu fa li ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi sudusu wannan shine mahallin shafi tinta ɗaya bisa da dukiya daga nan sai waɗancan kanne waɗanda uwa ta haɗa su banda uba waɗannan kanne waɗanda uwa ta haɗa da uba su kuma suna da sun dukiya fa in kanu akthar min zalika fa hum shuraka'u fi sulusi min ba'di wasiyati yusa biha aw daynin ghayra mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim to sai shan kanne waɗanda yake uba kadai da uwa idan ya kasance da namiji a cikin su to kaga sun zama asubai da ake nufi da asubai a nan gurin abin da ya raguwa sai a bar su ko kuma sai su raba min zakari kuma can ayar su كما كان آية تأتي بيت سورة النساء ina fata فهمت idan mata ne kadai banda namiji to ne a nan gudun ba namiji a cikin shi ne abin wani fitar da ni ni a fahimta ta ba za su samu komai ba a fahimtar malam Abdul da na buga masa waya jiya suna kan hanyar dawowa da Kano za a ba su wani abu da a ko wani kaunin a cikin mazhaba wanda yake za a ba su wani abu ko a ko wata mazhaba da cikin mazhaba da suka hau da suka ce za a ba su wani abu su zama a su bai. a ni a fahimta ta in ba ta namiji a cikin su ba za su zama asibai ba su kuma a fahimta su za su iya zama asibai kowa mutum namiji ta namiji tare da su to amma dai galibi dai al'asaba cikin gado za su samu cewa gaba ɗayan su maza ne mata sukan zama asaba ne a wani wuri kamar yadda yake cewa wa laysa fil nisa'i surran asaba illa allati mannat bi ithkar rakaba kamar da mai arhabiya ya faɗa ala kulli halin shawaran da muke bayarwa wannan faɗa muka yi a ilmance a fatawance kila ko waɗansu mulabata da waɗansu ƙarin bayanin da kullum muna ba da shawara ga waɗanda suka samu kansu cikin matsala ta rabon gado su daina raba gado da fatawa kaɗai ya kamata su je kotu saboda kotu za ta bincika ta ji hakikanin wannan labarin da aka rubuta kan takarda hakan ta ko ba hakan ba kar a rubuto labari daban malami ya bada fatawa a kansa daban sannan a karkashin ƙasa wani abu ne sai a je a aiwatar da abin da ya bada fatawa ba shi ne a ƙasa ba sannan kuma idan ka ce kawai wani bayar rigima ta taso a wurin malamin za a dawo kuma ya warware amma idan aka je kotu ko ta talaba gado to kuma idan an tashi kuma aka samu rikici kuma ya tashi koma wajen kotu kenan wannan shine shawara da muke bayarwa mai tambayar karshe da yake cewa me yasa ba a faɗin kwanan wata yanzu ne zan faɗin me yasa ba na faɗin ban ba na dole musulunci kotu na dole musulunci kotu na dole me yasa ba na fadar kwanan wata a wannan shekarar a gaskiya dalilin da yasa je daina fadar kwanan wata a kowane yini a cikin wannan shekara abu ne guda daya wannan karatu ubangiji ta'ala ya masa albarka yadda yake yin su dinnan ana sashi a waɗansu kafofin watsa labarai da yawan gaske a cikin jihohin arewa jihar jigawa jihar kaduna jihar kano jihar katsina da sauran waɗannan kawai na iya haddacewa amma da sauran kuma a kowace jihar za ka samu jihar bauchi na'am a kowace jiha za ka samu sama da gidan rediyo daya ko sama da gidan talabijin daya misali a Kano akwai rediyo da talabijin guda bakwai gaba ɗaya suna sa tafsirin nan tsakanin gidan rediyo da gidan talabijin a kaduna biyu zuwa sama a wajen suna da haka to sai su manajojin gidajen talabijin da rediyo suke cewa fakar kwanan wata da nake ba lallai bane karatun da aka yi wa wajen su za su sa Ina mu za mu yi yau kasa ɗin su gobe ko jibi zai je wajen su to idan na faɗi kwanan wata yau wani mai saurari wanda bai san karatu ba da ya bude ya ji kwanan wata sai sai a tsohon karatu ne wani bai saurara ba shi a wurin ya zama kwantai amma kuma shi ilimi na qur'ani baya kwantai ko ba to da aka kyale shi haka cikin rubuce bai san bai aka yi shi ne yau ne shi ne jiya ne shi ne shekaran jiya ne yanzu wannan magana da aka sa a Kaduna sai wani ji yau aka yi ta ya rinka neman ma ina aka yi wani ma san na yawo a Kaduna ina ake wannan tafsiri wani aka ma san yana neman wannan masallaci bai san ba a nan ne dubu masallacin Annabi Muhammad ibn Adam Boro to saboda haka sai dai a hakuri akan wannan ko da kafin kasa sai kuma karanta kwanan mutane kin kasa kun fito da kanku da hannun wa hana idan ni ban faɗa ba kun rubuta mana sannan abin da ku yayan uwa ina matukar nuna farin ciki na da manyan baki da muke a wannan yanar yawan tafsiri a yau mun manyan baki daga haɗaɗɗiyar majalisar fafutukar kafa shari'a musulunci a Najeriya don kawo sun for shari'a for Islamic shari'a in Najeriya for shari'a in Najeriya tare da ni na dama da za ku aike shi malam yaqub musa hasan suna wanda aka fi da suna sautin suna ina ne sautin suna tun da an sha ganin shi akan platform da waɗansu yare daban-daban sama da shekaru ashirin da biyar talatin ba bukatar sai abin nan daga nan gurin a gefen sa wato hagun da mai girma mataimakin gwamna malam abba adam koki ne shugaban a mahadassiyar majalisar malamai ta ahlus sunna ta jihar Kano shekara biyu da ya wuce idan baku manta ba sun zo nan a goman karshe mun kwana biyu da tarin idan nan mun sanin girma masa mutum nuna a tsakiyar su tun da shine tun da shine mutum baki bakin sa ne a dama da shi sai mutumin nan Sheikh Abdul Wahab Abdullah Abu Abdullah Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a daga nan gurin daga sa wani mai tabarau shi ne malam nafi'u babu ahmad lauya ta fuskar court amma kuma secretary general na supreme council for sharia in nigeria a madadin su gaba daya muna musu barka da zuwa maiduguri bisa ga wannan kafin ziyara da suka kawo mana suka kawo wa al'ummar maiduguri suka kawo wa gwamnatin jihar maiduguri muna fatan yadda suka zo lafiya wajen ta'ala ya mai da su gida lafiya abinda tambayar ke cewa halaccin sanya kaya waɗanda suka ɗame jiki ko suka matse jiki game da 'yan mata musamman lokacin da ake cikin hidima ta biki shin ya halatta ko bai halatta ba wato domin yanzu ta al'ada ta shigo lokacin da ake cikin hidimar biki za ka samu cewa kawayen amarya ko dangin amarya yayyanta da kannanta sukan yi anko kaya iri ɗaya kuma galibi sukan je a dinka musu kaya ne waɗanda za su matse jikinsu ta yadda komai na bayyana a jikinsu sun tsame su sun matse su ta yadda wata ba za ta iya zama ko tashi da wannan tufafin ba tufafin ma na iya yagewa to hakikanin gaskiya wannan kaya su ne waɗanda hadisin manzon Allah ke gaskata a kansu da yake cewa sunfani min ahlin nari lam ma qattu akwai waɗansu nau'ikan mutane yan wuta ne nau'ikan mutane biyu Bai riga na gansu ba har yanzu saboda a lokacin su ba su riga sun bayyana ba nau'i na farko qaumun ma'ahum siyat yabruduna bihan nas waɗansu mutane da suka rike bulala a hannunsu suna ta dukan mutane da ita malamai masu fassara sun fassara waɗannan mutane da cewa su ne shugabanni azzalumai waɗanda suka rike makogaran talakawa suka rike dukiyar ƙasa suka mayar da ita tasu suka gallazawa al'umma suka ki sarrafa dukiyar ta hanyar duk abin da ya shafi gata ga talaka ko gyaran hanyoyin mutane ko abin da ya shafi kiwon lafiyarsu ko inganta iliminsu ko dukkan abin da yake haƙƙin talaka ne da kuɗin da suke nashi ne waɗansu malamai sun fassara wannan da cewa su ake nufi al-hukamu az zalamai daga cikin shugabanni waɗansu kuma suka fassara hadisin da cewa a'a abinda ake nufi da mutanen da suke rike da bulala suna dukan mutane su ne dukkan waɗansu zalamai da za su yi amfani da makami don cutar da yan uwansu musulmai kamar yan fashi da makami kamar yan daba da ake yin amfani da su a matsayin karnukan farauta waɗanda za su rike makami su saruwa ne yan sara suka su saruwa ne su sokiwa ne su filla hannunwa ne su fasa kan wane kawai dan suna goyon bayan wane sai wane sai wane to waɗannan su ne qaumun ma'ahum siyaqun yadribuna bi nas manzan Allah ya nasfanta cikin hadisi cewa ‘yan mutane daga nan na biyu daga cikin nau'ikan mutanen wani sa'un kafiya suna ariya ma'ilatun mumilat hunna ka matin bukhtil ma’ilatun manzo Allah ce da kuma mata waɗanda suke kasiyatun ga su da tufafi amma kuma ariya a tsirara domin tufafin ba su suturce jikinsu ba tufafin ba su rufe inda yawa jaba ya mace ta rufe a jikinta ba ma'ilatun mumilat ma'ilatun wato masu karairaye jiki idan suna tafiya wato irin tafiyar da za ta ja hankalin dukkan wanda ya kalle su irin tafiyar da za ta farauci zuciyar dukkan wani ɗa namiji wanda ke da sha'awa mumilatun kuma masu koyar da waɗansu ɗan uwansu mata irin wannan yanayin tafiyar irin wannan shigar dan su sun yi sun lalace kuma suna kokarin bayar da mummunan koyarwa ga waɗansu masu yin irinta hunna ka aslimatil bukhtil ma'ila manzo Allah ke kawo nan su kai ka ce to zan raƙumi ne abin nufi suna gyara gashin kansu yi wani style din a tura gashin nan gefen wani kuma a tura shi nan gefen wani a ture shi gaba duka dai gashin na waje za a nuna idan an je reception za a nuna idan an je cocktail party za a nuna idan an je kowace irin fitsara da za a tafi tsakanin maza da mata gani take wannan shine cinyewa gara ta yi amfani da yarintarta da kuruciyarta ta ciki cinye ta yi adon tsoka tana nuna jikinta sai manzo Allah ce la yajidna rihal janna ko da kantin aljanna irin wannan matan ba za su shaka ba wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza kantin aljanna kuwa ana iya jin sa tun daga tafiyar wuri kaza zuwa wuri kaza a wata riwaya ya nuna ana jin kamfin aljanna ratan tafiyar shekara ɗari biyar a wata riwaya ya nuna ana jin kamfin aljanna nisan tafiyar shekara ɗari biyu da hamsin to ko da ni sun tafi shekara 250 ne za a ji kamshin aljanna to ko da a jaki ne ko da a kasa za ka tafi shekara 250 kam ai ba karamar tafiya bace ba to na sana ce a jirgin sama na sana ce wani wuri to daidai wannan wajen ma ba za su je ba inda daga nan ake fara jin kamshin aljanna ballan sana magana shiga aljanna ta taso Don haka anan sai ya zama wajibi ga dukkan wata ƴa musulma mai son tsira ko mai son ta ko fita daga azabar Allah ta kame kanta ta suturce jikinta ta daina bayyana tsiraitinta da sunan ana biki a dangi da sunan ana bikin kawa wannan dukkanin su haramun ne bayyana wannan ado din bayyana tsiraiti sannan kuma ya zama wajibi ga dukkan uba ga dukkan wa ga dukkan wanda yake da tacewa a kan matar da yake wakilci ya ansa umarnin Allah da yake ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya waɗanda suka yi imani ku tsamar da kawunanku da iyalanku daga wuta ku tsamar da kawunanku ku tsamar da iyalanku daga wuta wa qudha an wal hijara makamashin ta ita wutar mutane da duwar alaiha mala'ikatul ghilazun Hidad ga mala'iku waɗanda suke yan gadi a kanta ghilazun waɗanda zukatan babu rahama a ciki hidadun masu tsananin karfi la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba ta saba Allah duk umarnin da ya musu abin da yake su suke zartaswa to dukkan mai jin tsoron Allah ya kamata ya kokarin kubutar da kansa ya kubutar da yassa jikarsa yarsa kanwarsa matarsa daga cikin wannan azaba da take jira mutum ranar tashin kiyama ina amfanin yi ado ki birge a rinka labarin ki mai bidiyo kyamara ya ɗauke shi masu kyamara su ɗauke shi hoto a je a cika albam da hotunan ki inda yi fitsara kike rashin mutunci kai ina amfanin a ce yarka ta zama haka kai ina amfanin a ce kanwar ka yarka ta zama haka kai ina amfanin a ce yarki ta zama haka wannan hoton fa shi mala'iku za su nuna muku ranar tashin kiyama da abin da aka ce da kai da ka ɗauki hoton da kai telan da ka ɗinka wannan tufafin cikin shi za a nuna muku ranar tashin kiyama a baiwa kowa littafinsa ranar da kowa za a buɗo masa littafinsa wa kullu insanin alzam wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiba man ihtada fa inma yahtadi li nafsi wa man dhalla fa inma yadullu alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ranar da za a cewa mutum karanta littafin ka ya ishe hisabi karanta rajistar ki a yau ta ishe ki hisabi abinda mala'iku suka rubuta kika yi rana kaza ga watan kaza abinda kika ce inda kika taka kika je a hotel din a gidan a GRA ko a cikin gari a duk inda kika yi a Abuja ko a Kano ko a Kaduna a duk inda kika yi fitsara ki a Maiduguri ko ma a ina ne za a ce ikra kitabaka kafa bi suka yi yau karanta littafin ka yau ya ishe ki hisabi da haka da dace da iyaye su kyale yayansu suna shiga ta tsara wacce mutum cewa ai yaran zamani ne zaka ka kai bayani yaran zamani gobe a gaban Allah ran ta ma'ana matarka ta fi karfinka ƴaƴanka sun fi ka dan me zaka kyale ƴaƴanka su fi tsare dan me zaka kyale matarka ta fi tsare dan me zaka kyale ka ta fi tsare kai iyakacin ka idan sun kangare ubangiji ta Allah ba zai kama ka da ka gajiya ba ba zai kama ka da sakaci ba sai a kama su da laifin su tunda sun zauba da gai. sun yi wayo sun yi hankali ka faɗakar ka wa'azantar sun ki sai ka kyale su ba yadda ka iya ka yi iya iyakacin naka kokari amma ka yi shiru ka yi sakaci ka ce yawai abin mata ne yi ai yadda da ka iya da mata ya ai kaza kaza yi ai dangi dangi wallahi tallahi wannan ba zai kubutar da kai ba gaban Allah ranar tashin kiyama kuma ke da kika more ke da kika tashi ke da kika yi rawa kika yi kowace irin rawa kika yi koroso kika yi rawar MTV kika yi rawar waje kika yi ta gida kika yi dukiyar da kika yi kika yi rawar barma da mai soge sa'adu bori ya zo daga Nijar ya kada kika tashi duk irin fitsarar da kuka yi wallahi tallahi Allah zai nuna muku ko mala'iku sun gani kuka yi rawar yan police band duk ana kallon ku duk mala'ikun Allah sun riga sun rubuta wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin wallahi tallahi ba abin dariya bane ba in kun san girman wanda aka saba ba za ku dariya ba in kun san fulfarar da muka samu kan ciki tun musibar da muke ciki wannan ne ga mana duk musibar da muke ciki ta cikin rayuwa mun rasa alƙibla a cikin rayuwa wannan ne ga mana dan ne muka fitsare iyayen mu da kakannin mu haka suka zama yanzu a kowane gari ana bukatan sardauna sardaunan kuma da ya wuce wancan guda ɗaya ne a lokacin sa haka yayi a kowane gari ana bukata wa bakar tafawa balewa shi wancan wanda ya wuce guda ɗaya ne je gidan tarihi a bauchi kaga mai ya bari kula dan kwara bai guda ɗaya da wani katon agogo kwame ne wanda ka jefe shi da dutse ma ba zai fashe ba da kuma wani katar rediyo na jin labarai da safe shine kayan gadonsa iyalinsa ma gwamnatin tarayya ta zo gina musu gida daga baya bai bar musu gida ba ya rike Najeriya bai bar musu gidan da za su zauna to amma yau Abin da ake bukata a samu kuɗi a shafe idan an kirawo marauki ana biki a yi masa hadiri na nerori wannan shine kuma abin da muke neman idan Allah da shi ana biki gidan jiwa ne ana biki gidan honorable ne ana biki gidan minista ne commissioner ne duk haka ake yi wallahi tallahi wannan shi ke jawo mana fushin Allah kuma shi ke shirya albarka a cikin dukkan harkokin mu shi ke shirya albarka a cikin dukkan rayuwar mu mun makara ba idan mun gane kuskuren mu mun tuba zuwa ga Allah amma za mu makara idan har muka dauka cewa irin wannan wazan kauyanci ne gidadanci ne to wannan ita ce hakikalin makara ya ubangiji ka ba mu ikon tuba ya ubangiji ka yafe mana kurakuran mu ya ubangiji ka samu fi karfin zukatan mu mu fi karfin matan mu da ƴaƴan mu da kannan mu da yayyen mu ina tambaya ne game da la'ada domin mu da muke harkar kasuwanci a kasuwar kifi ta tashar baga idan mutum ya sayi kifi kamar ya zo ya sai kifi dubu goma sai ya ɗige na ɗari biyar sai ya mun ya da kifi magwaro sai ya ja naira dubu ɗaya to ita wani wani wani ne ko na da ɗayan da mutum ya yi da wani wani mutane da suke zama ne a cikin kamar ya yi da mutum yanzu nan zai bai danin soya ake bilo waɗansu mutane da suke da wanda so ake ba su naira dubu ɗaya idan an yi cinikin da dubu a ko a ba su ɗari biyar idan an yi cinikin kaza yau waɗannan mutane ne wanda suke a zaune haka su ba su sayarwa ba sa saye sai dai duk wanda ya zo saye sai an ba su wani abu to wannan bai halatta ba dan ba su da wani haƙƙi a ba su wani abu wato ba ta kira suna al'ada kamar zan sai da zan sai mota kawai na sai gida a unguwa na sai fuloti a unguwa sai wani mutum ya saya sai an ba shi al'ada ni da na saya in ba shi ko kai da ka sayar min da fuloti ko gida sai ka ba shi al'ada wannan baya da haƙƙi cikin addinin musulunci al'ada ce kawai samu amma baya da haƙƙi na a bashi wani ko kobo ina fata an fahimci wannan wato irin wannan zalincin ya ga mai kasuwannin mu za ka ga mutane sun je sun zauna a kasuwa ba su da tsare ba su da kobo ba su da rumfa ba su da haja ta sayarwa amma za su za su tashi da safe su yi wanka su sanya kaya su sa turare su je kasuwa su zauna su tsare waye ki zo ya tsaya ko ya ya sai mota yan wajen masu sayar da motoci ne ko ya sai mashin yan wajen sayar da mota mashin ne kuma sai an ba su wani abu an taɓa bani wannan labarin a Kano akwai wata kasuwa ta sayar da mashina idan mutum ya zo ya taya mashin idan kudin mashin din naira dubu sittin ne misali to sai kawai wani mutum ya zo sai ya dafa mashin din to sai an sanya kuɗinsa a cikin baya kuma sai an sanya kuɗinsa sai wani ya zo sai ya dafa wancan idan sun kai su goma to mashin din nan karshen ta sai ya tashi kan naira dubu saba'in a cikin dubu saba'in shi ne mashin din naira dubu sittin ne naci dubu goma ta waɗannan mutanen ne masu dafa dafa wanda wannan ya dafa wannan wannan ya dafa wannan dan tsabar zalunci har idan ma ba a fitar da wannan kuɗin nasu mutu sai dai a fasa cinikin mashin din wai haka ake a wajen sayan mashin haka ake a wajen masu sayar da motoci kai za ka je ka shigo da motar ka ka kawo wajen dillalan motoci ka koma gefe guda ka zauna su za su yi tasarrufi wajen sayarwa yadda suka ga dama yadda suke so ba kai yadda kake bukatar farashin ba kai kana bukatar a sayar da motar ka dubu ɗari hudu dubu ɗin yi addini ta waye so ba za ba su yi ta ba su dogon nufi ta waye irin waɗannan sai a je da motocin yan sanda a cika su a kama su a saure a ba su kaki a koya musu ladabi a koya musu ladabi dan me suke zama kashe wando a wajen dan waɗannan su suke karfe tattalin arzikin kasa dan wani abin da kai cewa ce ga mashin dubu sittin mai mashin yana son ya saya shi wanda yake mashin sun sana sai ya sayar wanda ya zo sai yana sun yi saya sun yi ciniki dubu sittin amma waɗannan masu dafa dafe wai suna son sai an sayar da mashin dubu saba'in dubu saba'in da biyar dole sai wannan dubu sha biyar ta fito in ba haka ba a fata shi mai sayar da mashin ya yi hasara shi mai sayi ya yi hasara bai saya ba haka kawai su hana kasuwanci tafiya to wannan ba daidai ba ne ba har akwai inda aka ce masu kawo ko lemo ko ayaba idan suka kawo lemo ko ayaba mota hudu ko mota biyar su waɗannan manyan dillalai za su iya rike abin idan an kawo mota goma su ce to ai wannan zai arha a gari gara a ajiye ko da mota biyar ce ta lalace a zubar sai biyar ta ya ragowa sai ya tsada a fanki kudin watan biyar ɗin. to dan girman Allah idan muna da gwamnatoci waɗanda suke ce suna bin diddigi ai wannan akwai hasara da tafi wannan a tattalin arziki akwai rashin mutuncin da tafi wannan a rayuwar bil adama akwai zuranci da lalacewar dan adam da suke wannan to amma yan kasuwa suna cin karar ba babbaka ba su yanka ba ballantana su babbaka haka suke yi yadda suka ga dama babu gwamnatoci da suke zula musu ido gwamnatoci na kananan hukumomi na jihohi kawai abinda suka samu da shi kudaden shiga da za su karba daga nan idan ka cika mota da jamus zaka je Lagos kowace jiha zaka shiga sai ta karɓi kuɗin shigar ta in ka shiga mota da tattasai da tumatiri daga nan gudun zaka kai Lagos kowace karɓar hukuma da zaka shiga sai an baka rasu kayan ka wannan shi da ne amma ka cuci kana kan ka sayar masa lalataccen abu ka yi ne duk wannan bai damu gwamnatocin mu ba to wannan kuma amana ce da za a tambayi waɗanda abin ya shafa ranar tashin kiyama sannan kuma su yan kasuwa da suke wannan kar su ga babu gwamnatin da ta zura musu ido take shiga tsakanin su da talakawa da suke zalunta su dauka sun ci bulutun kenan wallahi za a yi musu hisabi a kai ranar tafi kiyama manzo Allah ce man zakkana fa laysa minna dukkan wanda ya mana algusu dukkan wanda ya zalunce mu mu musulmi mu bil adama baya cikin mu shaykhul islam ibn taymiya yace kalmar baya cikin mu dinnan ta iya daukar ma'anan baya cikin mu mu yan aljanna baya cikin mu mu musulmi baya cikin mu ahlus sunna to ta yaya zaka so ya dan uwa musulmi wannan kalma ta manzon Allah ta dira akan ka kawai dan wata riba da zaka samu ta duniya kuma shekara nawa kana wannan zalunci me ka tara me ka kulla duk abin da ka tara sai ya baje Allah ba zai sa albarka a ciki ba matukar zaka tara dukiya ta hanyar cutar jama'ar Allah ba zai sanya albarka a ciki ba to yanzu irin waɗannan mutane suna nan sun kafa kasuwanni shi kenan sai mutum ya je zauna a kasuwa sai ya zo ya ci ado ya sun yi gilashi yana jiran ba kauye ya shigo cikin gari idan ya shigo zai sai kasantar madara zai sai sukari zai sai omo zai sai sabon da kasuwa sai ya kaya sai ya samu rage sai ya kawo masa dama shi ya ta kasuwa sannan kuma ya san wajen wanda zai je su ba shi kurgi na musamman duk abin da yake kila naira dubu ɗaya ne zai faɗa wannan mutum da ya zo daga karkara naira dubu ɗaya da ɗari biyu ko da ɗari biyar gwargwadon yadda ya ga zai iya zalunta sa gwargwadon yadda ya ga hancinsa ya yi masa arha ya daki hancinsa yadda ya ga dama haka nan zai masa ya sayar masa da kaya kaga anan ya ci ribar abin da ba nashi ba manzo Allah ce la tabi' ma laysa indak bai halatta ba ka sayar da abin da ba ka da shi abin da babu shi yanzu a wurinka ba shi iya yi ba shi yiwa ka sayar da abu sai kana da ikon ninka shi yanzu kai ka zo kun kulla cinikayya ka sayar masa katan kaza na kaza jaka kaza ta kaza buhu kaza na kaza sa'ilin nan duk ba ka da su a wurinka sai ka karɓi kuɗin sai ka zaunar da shi ka ce ya jira sannan ka shiga kasuwa ka sayo da kuɗin ka kai cinikayya ba ka da ko kobo ka samu riba ta ka kawo masa wannan shine zalunci wannan shine ainihin zulmi wallahi tallahi duk mai wannan haramun yake ya kamata ya sani ya kamata mutum ya canja wata sana'a sai ubangiji ta Allah sanya masa albarka cikin rayuwarsa amma dai a wannan ba za ka samu albarka ba cikin abin da manzon Allah ya haramta maka kada ka dauka cewa an faranta maka wallahi gaskiya aka faɗa maka duk wanda ya faɗa maka wani abu wannan ba cutar ka yi kana ce ya maka sauki wajen fatawa amma cutar ka yi wannan kila ka dauka zafi akai maka amma shine abin da za a samu ladan ka akai duk wanda ya faɗa maka wannan to ya sauka da alkhairi ne wallahi tallahi mutum ba sun ka da alkhairi sai kyale ka sai ka mutu akan haka idan ka ji ran tashi kiyama baka da uzurin da za ka gabatarwa Allah Allah tsare mu masu wannan mummunan sana'a Allah da musanya musu da wanda take sana'a ta halal sana'a ta gari wanda za su kubuta daga fadawa cikin ramin haram mai magana ta biyu yana cewa da Allah ya kamata a ja hankali yan uwa musulmi da ke zuwa masallaci ko wuraren karatu sai ka ga mutum ya zo ko dai bai tsabtace jikinsa ba ko kuma bai tsabtace tufafinsa ba ko bai tsabtace bakinsa ba don haka na faruwa yana zaune kusa da jama'a duk inda ya waiwaya haka sai a ringa jin ba daɗi abu ba dai yadda aka iya ana haƙurin zama da ina jin kun gane yara ba sai na karasa abin da ya rubuta ba nan wannan kan bai kamata ba mun karanta a cikin wannan sura suratul araf wajen fassara fadin Allah ta'ala ya bani adama ko khudhu zinatakum عند wa مسجد washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin har mutum zai je masallaci ko wajen majalisin karatu ya kasance yayi ado yayi kwalliya yayi wanka ya sanya kaya wanka ku ya sanya turare a jikinsa duk wannan mustahabi ne sannan kuma abu ne mai kyau mutum ya rinka tsaftace hakoransa ko ta hanyar man goge hakori ko ta hanyar yin aswaki dan lokacin da zaka shigo masallaci ɗayan biyu ne ko zikirin Allah ko karatun alqur'ani ko a ce annabi Muhammad sai ka ce me alaihi wa sallam ana kan yawun da zai gudana a bakin ka lokacin da kake karanta alqur'ani ko zikiri ko salatin annabi ya zanto cewa yawo ne tahiri yawo mai tsarki yawo mai kai mana a kowane ne a kowace sallah a cikin kayan asuwaki kuma ba na kai in yi umarni na wajibi ya zanto na matsantawa al'umma sai malamai suka ce umarni na mustahabbanci yana nan a wurin kowace sallah mutum ya yi asuwaki ya tsantsace haƙoransa saboda lokacin da zaka ce Allahu akbar lokacin da zaka yi karatun Fatiha lokacin da zaka yi karatun Alqur'ani lokacin da zaka yi tahiyya lokacin da kake cikin sallah munajati kake kai da ka to ya kamata ya zanto kana cikin kamala cikin shiga wadda suke mai kyau a nan gurin ba sai kayan ka sun zama masu tsada ba amma kayan ka su zanto wankakku kila ba a goge suke ba baka samu sukunin goga ba amma dai a wanke suke ba su da datti sannan jikinka a wanke shi sannan hakoranka a tsaftace suke bakinka baya wari wannan da ladabin musulmi amma ba daidai ne mutum ya zo masallaci yana cutar da yan uwansa musulmai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace dukkan wanda ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa fala ya qarabanna masajidana kada ya zo mana masallaci fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam domin mala'iku sukan tutu da irin abinda yan adam suke tutuwa da shi mala'iku na jin warin tafarnuwa yadda dan adam ke jin warin tafarnuwa mala'iku na jin warin albasa su damu irin yadda yan adam ke jin warin albasa sai malamai suka ce manzon Allah ya ambaci tafarnuwa da albasa dan su ne dangin abinci wanda warin su yafi bayyana a lokacin da manzon Allah ke magana da mutanen da yake magana da su amma hukuncin ya shafi dukkan wani abin da mutum zai ci wanda zai iya canja masa shaƙe na bakinsa to ya kamata in har ya ci ko dai yi amfani da abin da zai kawar da wannan dattin kafin ya zo masallaci ko kuma in bai kawar da wannan dattin ba to kare ya zo masallaci kaga nan gurin bai kamata musulmi ya kyale bakin sai na wari ba kamata musulmi ya kyale bakin sai na abin nan bai kamata ya kyale a ganshi kawai bugira da hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah na zauna a cikin masallaci sai dole mutum ya shigo gashin kansa a rikice ga kura da bai taje ba gashin gemun sa a hargitse ga kura ba ga zai taje ba manzo Allah ya kalle shi ya ta banban da sauran jama'a sai ya masa isharar haka da hannu ba ya son ya masa magana da baki kare masa tonan asiri wa abin da yake nufi ka ci ka fita ka je ka wanke kanka ka taje ko ina ka jejjera sannan ka dawo sai mutumin ya fahimta sai ya dace ya fita ya zo wanke kansa ya gyara ya yi wanka ya gyara ya taje gashin kansa ya taje gemunsa ya taho yana cin kifi daidai ba bai masa magana da yaren kurma ba sai su haka yi kama alaysa haza khairun min an kuna yakuna ahadukum sa'iran ra'si ka annahu shaytan aw kama ba yace yanzu wannan ba shi fa alkhairi ba sama da mutum ya zo kansa a hargitsa kamar kan shedan kaji fa ma'ana kan shedan kansa a hargitsa yake shedan baya kuma ma'ana ya kamata mutum ya tsaftace abin nan tsaftace haƙori kawar da dattin baki mutum ya kawar da dattin jikinsa kar ya zauna warin hamata cikin masallaci wurin karatu wurin karatun hadisi wurin karatun alqur'ani wannan addini ne kar yin da zafin ya rufe dukkan jiki in ban da wayan fuska da tafin hannu wannan sharadi na farko kenan ya rufe ko ina kare bar wani wuri a bayyane ne sharadi na biyu tazabun ya zanto mai da sata ba mai kare kare ba sharadi na uku tufafin ya zanto tsaka tsakiya bai mata yawa ba bai kuma matse ta ba dan idan yayi mata yawa zulumbu da yawa to iska idan ya kada to sai ya rika tsame jikin sai a ga faraikin ta sannan idan ya matse ta kuma zai rika bayyana ta sharadi na uku tufafin ya zanto ba na ado ba shi ba ya ba fallasa ba na ado ba ba a cin tufafin kwalliya kar ka zanto wata atamfa mai tsada yar holan ko yar ingila ko kwaddi ma kadda ya zanto a tamfa mai tsada ko salatin annabi ya zanto cewa yawo mai tsahiri yawo mai tsarki yawo mai kanki ba wanda yake mai wayi ba to hakan ko ba zai yi ba sai ka tsaftace bakinka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake laula an ashukka ala ummati la amartuhum biswaq inda kulli sala ba dan kar in matsanta wa al'ummata ba da na hore su da yin asuwaki a wurin kowace sallah cikin salloli da zamu zai yi a ce lalle ne sai yayi aswaki ma'ana a kowane yini a kowace sallah a ce sai kayi aswaki yace to bana kai in yi umarni na wajibci ya zanto na mutuntawa al'umma sai malamai suka ce umarni na mustahabbanci ya nan a wurin kowace sallah mutum yayi aswaki ya tsanta ce haƙoransa saboda lokacin da za ka ce Allahu akbar lokacin da za ka yi karatun Fatiha lokacin da za ka yi karatun Alqur'ani lokacin da za ka yi tahiyya lokacin da kake cikin sallah munajati kake ce da mahaliccinka to ya kamata ya zanto kana cikin kamala cikin shiga wadda take mai kyau a nan gurin ba sai kayanka sun zama masu tsada ba amma kayanka su zanto wankakku kila ba a suke ba baka samu sukunin goga ba amma dai a wanke suke ba su da datti sannan jikinka a wanke shi sannan haƙoranka a tsaftace suke bakinka baya wari wannan shine ladabin musulmi amma ba daidai bane mutum ya zo masallaci yana cutar da yan uwansa musulmai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace dukkan wanda ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa fala ya qarabanna masajidana kar ya zo mana masallaci fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam domin mala'iku sukan tutu da irin abin da yan adam suke tutuwa da shi mala'iku na jin warin tafarnuwa yadda dan adam ke jin warin tafarnuwa mala'iku na jin warin albasa su damu irin yadda yan adam ke da su ne dangin abinci wanda warin su yafi bayyana a lokacin da manzan Allah ke magana da mutanen da yake magana da su amma hukuncin ya shafi dukkan wani abin da mutum zai ci wanda zai iya canja masa shaƙe na bakinsa to ya kamata in har ya ci ko dai ya yi amfani da abin da zai kawar da wannan da cin kafin ya zo masallaci ko kuma in bai kawar da wannan da cin ba to ya zo masallaci kada nan mutu su fa ya rike dukkan jiki in mai kewayen kafin mu wannan shi na farko kenan ya rike ko ina kada bar wani wuri a bayyane kada na biyu tufafin ya zanto mai da mummiyar sata ba mai kare kare ba sharadi na uku tufafin ya zanto tsaka tsakiya bai mata yawa ba bai kuma matse ta ba dan idan yi mata yawa zulumbu da yawa to iska idan ya kada to sai rika tsame jikinta sai a ga ta sannan idan ya matse ta kuma zai rika bayyana jikinta sharadi na uku tufafin ya zanto ba na ado ba shi ba ya ba fallasa ba na ado ba ba a cikin tufafin kwalliya kar ta zanto wata atamfa mai tsada yar holin ko yar ingila ko kwaddi goma kadda ya zanto a tamfa mai tsada su